بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani wanda kuke gabatarwa a masallacin bilal bin rabah wanda yake a kofar marusa a birnin katsina a wannan yammaci na 27 ga watan ramazan 1447 wanda ya daidai da ranar 16 ko ga watan mars 2026 wanda shi ne majalisti na 26 kuma majalisti na kusa da na ƙarshe a cikin wannan wata ne alfarma kuma in sha Allah ta'ala a cikin suratul araf ana mana fatan mu karkare wannan waɗannan majalisai guda ashirin da da kammala tafsirin suratul araf da izinin Allah subhanahu wa ta'ala alamma a darasin da ya gabata mun tsaya daidai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa waɗanda kuke yin shirka da su kuke hana Allah da su to inda za ku kira su zuwa shari'a ko ku kira ya su wani abu da zai amfani la ittabi'u ku ba su iya boko ba saboda kurani ne kamar yadda wani ya dawo daga bautan gumaka saboda ya ga yadda dila yake iya yin fitsari akan gunki ba zai iya komai ba saboda haka shi ne yake cewa laƙadi khaba man barak alayhi sa'alim ina ganin cewa ya taɓe duk wanda zai to cewa za a samu gila zai iya fitsari a kan shi ya taɓe ina fatan mun gane saboda haka a wannan yana nuna mana taɓewa sai Allah ya ci gaba da bayani a kan naƙasunsu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innan ladina tad'una min dunillah su waɗannan da kuke bautawa waɗanda ba Allah ba Allah madaukakin sarki ya ce ibadun amsalukum su ma bayi ne na Allah subhanahu wataala tunda itatuwa ne ko kuma dutsina ne ko kuma waɗanda suke bautawa saniya ko wani abu mai rai to dukkan su bayan Allah ne ina fatan mun gane idan kuna so ku gane cewa su ba wani abu bane to fad'u mu fadin ta jibo ku kira su ku gani idan ta amsa muku in kuntum sadiqin in dai har in dai har ya zamanto cewa kuna da gaskiya akan cewa sun cancanta a bauta musu na karakawa alahun arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yun biha أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون الله سبحانه وتعالى يكتب هذا بياني عن نقص دسكرش فإن دبت ما كي درجة ومقام ولن نسكي بوتا مصرح sai Allah madaukakin sarki ya ce alamun arjulun yamshuna biya su yanzu waɗannan da kuke bauta wa din alahum arjulun yamshuna biha suna da abakuwa ne da suke tafiya da su am lahum aydin na biha ko kuma suna da hannaye waɗanda za su iya kama abu da shi am lahum ayyunun yusiruna biha shin suna da idanu ne wanda suke iya gani za a su kawai jamadat ne abubuwa ne waɗanda suke a sandare amlahum azanu yasma'una daya, ko kuma suna da kunnuwa ne waɗanda suke saurara da su wani qul ud'u shuraka'akum ku je ku kira duka abubuwan da kuke haɗa Allah da su sun maki duni sannan ku kulla min duk makircin da za ku iya kulla min falatun zero kada ku jira ina fata mun gane saboda haka <clears throat> kamar yadda ibnu qayyim ya faɗa duk misalan da Allah subhanahu wata'ala ya buga a qur'ani to Allah ya buga su ne don ya nuna na kasin da yake cikin bautar wanda ba Allah ba a suratul hajj farkon shafi na ƙarshe a ramu Ya ayyuhan nasu duriba مثل فاستمعوا له نعم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب الله سبحانه وتعالى yake cewa ya ku mutane an buga misali kowa ya saurara innal ladina tad'una min dunillah waɗanda kuke bautawa waɗanda ba Allah ba lan yakhluqu dubaran ba za ba iya halittar ko da kuya ba wala wishta ma'ulahu kai ba wai ta halitta ƙuda ba inda su duka gumakan za su iya taruwa ba su iya halittar guda ba wani ya su lubu mu zuba ba shi Allah ya ke zuwa ne ba wai halitta guda ba ma ko da ma kuda zai kwace wani abu ya gudu ba su iya karbuwa ba da ufa talibu wannan kuro shi ta Allah ya ce ma qadarullah haka kadari ma qadarullah haka kadari إن الله لقوي عزيز إذن يعني ما ما قدر الله فقدر على رمى محمد ليه معنى ما قدر الله فقدر wannan fassara hausawa haka hausawa suke cewa ko ba haka bane in wani abu ya faru na kaddara sai shi makadari na makadari ba shi ne fasarta ba ma kadar ruwa a haka kadari mai gaji lami ne ba su girmama Allah ke kama ne su ga kuskure ne kafa hujja da wannan akan kaddara shi ne na ma kadar ruwa haka kadari ko dai ka ce ba su girmama Allah ke kamata ba ko ko ba su san Allah ya ke kamata shi ne ma'anarsa saboda ka duk wanda yake sako ko yake bautawa wani Allah ki bi ga Allah رجلا فيه شركاء ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ورجلا مثل من لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون نعم Allah yake cewa Allah ya buga misali akwai mutumin da shi kawai ubangidansa guda ɗaya ne da ko mutumin da yake da iyayen gida da yawa shi za su zama daidai za su zama daidai me za ba su zama daidai ba saboda ne me da ne mara musa yawwa mai iyayen gidaje da yawa za a raba mai hankali zai an shi kwamanta hanyoyi da dama shi kuma mai uban gida guda ɗaya kawai daga wajen guda ɗaya zai dinga alfa ina fatan mun gani sau da haka allah yana yawan buga misali a ƙur'ani don ya nuna girman tauhidi allah yana yawan buga misali a ƙur'ani domin ya nuna naƙasun da shirka da kuma haɗa shi yake da shi na inda wani yawa إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين sani ban da wata damuwa da gumakan ku duk abin da za su je su mesa inna waliyallah wanda yake jikuntar lamarina yake kula da ni yake duba yanayin da nake ciki shine Allah kuma ba wai ni kadai ba wa huwa yatawalla salihin har waɗanda suke mana gartara ma shi yake kula da su gwagwadon yadda mutum yake kula da Allah haka Allah zai jibinci lamarin wallahi shi ma Allah yawanci bai ba kayaki saboda haka in dai kana kula da dokokinsa to shi ma zai kula da ta shi ne ma'anar ilfazillaha ka kiyaye Allah ka kiyaye dokokinsa to shi ma Allah zai kiyaye ka saboda haka wani dattijo ya yi tsallake wata fata cikin sauri sai aka yi ta mamaki ta shi da fi da amma yanzu da ƙarfinsa sai ce yi hafi na hafi siga fa hafiz Allah wala na hafi kiba ya ce ai waɗannan gaɓoɓin da kake gani gaɓoɓi ne waɗanda lokacin muna yara mun kiyaye su ba ma aikin banza da su saboda ba shi samu ma da muka girma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mana su akwai ɗaya daga cikin malaman mu a jami'ar musulunci ta madina mara marigayi shek abdullahi zarban wanda shi ne shugaban daurorin da aka dinga yi a najeriya wanda ta hanyar su mu duka muka je tun daga su malam ja'afar har mu da muka zo a tsakiya duka ta wannan dalilin muka shi. yana ba da labari akwai wani ɗan uwan shi mutumin kirki kawai wani mugun mutum ya tafi da shi dauji da niyyar ya cutar da shi ya da shi dauji daga shi sai shi ya yi shirin kashe shi kawai sai wata katuwar nikiya ta zo daga sama sai ta ɗauke wannan mugun ta sama da shi ba ƙara jin labarin ba kaga shi shine ma'anar ogoyi ta wannan salihu ina fatan mun gane akwai wata rana wata mace tana tafiya da ɗanta a cikin ruwa saboda haka sai ruwan sai igiyar ruwa sai ta wance kalar da su igiyar ruwa sai ta wance kalar da su da ita da ɗanta ita ta ci kanta a wani tsibiri da ita da wani namiji sai namijin kawai sai kai mata hannu zai taɓa ta a ɗan shaƙata sai ta ce mata ba bawan Allah ya zauna irin wannan yanayin da muke tsananin buƙatar taimakon Allah shi ne kai kuma za ka zo ka ce za ka yi iskanci kawai suna cikin wannan magana sai ga wani kafin kifi sai su kawai sai buɗe bakin su sai cinye mutum idan kuma ta ci gaba da zama a wannan tsibirin ita kadai can sai ga wani kwale ya tsaya sai ce ta shigo da ta shigo sai take ba su labarin abin da ya faru da ita sai suka abin ma da muka gani ya fi naki suka ce ai muna cikin tafiya a can baya sai muka ji ana cewa ko dai ku ɗauki wannan yaron ko in kifar da jirgin ko in kifar da kwalakwala ko da ta duba su ta ga yaron ta yi saboda haka duk mutumin da yake san allah ya kiyaye shi yake so allah ya tuna da shi to shi ma ya fi ƙare biyayya ga allah ta'arraf ila allah ta raka yari kuka shishita ka dinga tunawa da Allah lokacin da kake cikin yanayi na jin daɗi yari kuka shishita Allah maɗaukakin sarki zai tuna da kai a lokacin da kake ne Allah zai tuna da kai a lokacin da kake cikin tsanani haka yi kamata saboda haka lallai yana da matuƙar amfani mutum ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya yi da ya ƙani shi yasa ya ce wa ƙwai ta wallo sani saboda haka shi yasa umar bin abdulaziz khalifa shirye bayan an sa masa bayan an sa masa poison a abinci da ya zo mutuwa sai aka ce masa ga shiga ka mutu kuma iyalanka ba ka ba musu komai ba sai ce ku zaunar da ni sai aka zaunar da shi sai ce iyalai na ɗayan abu biyu ne ko dai su zama mutanen kirki to Allah subhanahu wata ta'ala ya ce wa kuma ya tawalla subhanahu ko kuma su zama mutanen banza to wannan ban musu duke da za ta taimake su wajen kafin Allah saboda kowa a cikinmu ya duba ya ga shi shi managarci ne kowa hajja yi kowa ya wa kansa hisabi <clears throat> ya yi nazari ya gani shin idan yi wa kansa hisabi shin da na alkairi sirrin jayi na sharri kaso 90 in sun kai kashi 90 to ya kai ya kirga kansa cikin mutanen kirki saboda kila a kashi casa'in din nan akwai riya a wasu daga ciki kaga aka ci cire kila ba su cikin ba to yana da kyau kowa ya shiri saboda ya shiga cikin waɗanda Allah zai ji kunci na masu na karaukawa والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم yanzu. Allah ya ce wallabi na ta da'una min duni waɗanda kuke kira waɗanda ba Allah ba shine min duni la yastati'una nasrakum ba za su iya taimakon ku da komai ba kai wala an kusa wuyan surun ba za ma su iya taimakon kansu shi yasa za ka ga akwai tsananin jahilci wanda yake wata ku ka zo ka shashare shi ka gwaggo mai mai kuma ka bauta mana irin mutanen indiya hundus da suke bauta wa saniya shi ke ba ta abinci ba amma kuma yana bauta kai a mauritius na zauna ɗaki ɗaya a madina da wani ɗan mauritius ya ce min a mauritius akwai waɗanda suke bauta wa farjin mace ka zauna shi ne ƙarshen lalace وإن تدعوهم إلى الهدى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وإن تدعوهم إلى الهدى إن كتراس إزوى الشريعة لا يسمعوا فما سجبان بالتمنيس وتراهم ينظرون إليك za su ga kamar suna ganin amma wani lalai su ba abin da suke gani ina kakamun mun gani sau da haka wannan ji yana nuna na su da kuma cewa ba su cancanta a bauta musu sai Allah ya ce kuzin afuwa kuzin afuwa wa mubin ma'ruf خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو خذ العفو خذ العفو معنا شيني كدين جايو متاني عفو فالسبب ترى كما دي ka karɓi abin da ya raguna daga dukiyarsu bayan sun biya bukatunsu amma dai kuzil abuwa ka fassara shi da abuwa shi ya fi musamman saboda ƙarshen ayar ya zo da wa'arin alin jahili kuma kamar yadda al'allama a sa'adi yake cewa kowace aya farkon ta yana da alaƙa da ƙarshenta alimahu man alimahu wajen ilamu wajen ilamu wanda ya gane ya gane wanda bai sani ba bai sani ba da haka wannan sai yake nuna mana cewa fassara kudin akwa da akwa shine ya fi inganci wannan ayar tana nuna mana cewa mutum ya dinga yi wa mutane akwa idan mutane suka zalunce ka to ka yi kokari ka dinga yi musu akwa na farko yana da kyau mu sani cewa ita rayuwa da mutane dole sai mutum yana haƙuri annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Al-muminan المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على عذابهم خير من المؤمن الذي لا Nasa wa ولا يصبر ala عذابهم مؤمن da yake cakuwa da mutane yake haƙuri da cutarwarsu to ya fi muminin da baya cakuwa da mutane baya haƙuri da cutarwarsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya wahala ya ci wahala wata rana wani jabar banta yace ka ba da wannan dukiyar in ba ta babanka da babanka ba har sai da aka ga alama yace aje a ba shi duk mutumin da yake so ya zauna da mutane sai ya haƙuri da cutar wasu sai ya zama mai afuwa sai ya zama mai rangwani sai ya zama mai kawai a hadisai da ayoyi akan wannan suna da yawa Allah yana yawan maimaita inna Allah yuhibbul muslimin Allah yana son masu kyautatawa yana daga cikin kyautatawa shine mutum ya yi wa mutane akwa Allah madaukakin sarki yake cewa idfa billati hi ahsan idfa billati hi ahsan fa idan alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إن متن يا مكة كنكرة كيف كمان idan ya maza kankara sai ka mai karfata ko na takanta ina fatan mun gane amma ka mai na itace shi ne ma na ƙidifa abin lati yi a hankali mana kai ka tunkuɗe da abu mafi kyau Ka idan lazi bai na kafa bai da tun? sai ka ga mutumin da yake tsakanin ku da shi akwai gaba sai ya zama ka annan waliyon hadi kamar masoyi ne wanda kuke da tsananin soyayya a tsakanin ina fatan mun gane saboda haka akwai buƙatar mutum ya zamanto cewa yana kau da kai akwai buƙatar ya zamanto cewa mutum ya zamanto baya lura da abin da ake yi masa imamun nawawi a cikin littafin sanar yawon sarki wanda muka yi masa jama ya kawo hadisai da dalilai da yawa waɗanda suke nuna mahimmancin yafiya da kuma kau da kai idan mutum ya zamanto cewa an yi masa abu da kuma rashin ramuwa ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki ya ce fasahi safar jami me ya bambanci tsakanin al'afu da asafu me bambanci na me ya ma'ana bambanci tsakanin al'afu da asafu kaga Allah ya haɗa ta a ƙwarani ku fa'afu Wasu ha me mabanci me ma al'afu ne a sakuna a to me afuwar bayan kenan shi kuma al'afu ba karin kusa ba ka kammala na'am ya ce a takku shi ne ya zamanto kaya akwa kamanta abin gaba ɗaya shi kuma al'afu za ka iya tuna wani lokaci ka ga wani haka rana ka gaya mutu dukkan siyasiya ne amma a takku kamanta kuma ba a taɓa yi wal'ati na anin nan akwai wanda suka hakaito daga zainul abidin wata rana wata baiwarsa ta ɗebo ruwan zafi baiwarsa ce masa laifi baiwarsa ce masa laifi kuma ruwan zafi ta zuba a ɗan shi mutu da ce tunanin ko zai yi mata wani abu ita ce mai wata min al-ghaib sai ya rika kashe shi sai ta ce mai wal'afi na anina ya ce tuna ya ke ne sai ta ce wallahu ya hibbul mutu sai ce na yan tayi haka ta samu ta samu ta samu riban kafa ta yi gobarar ta yi wa barati ina fatan mun gani. Allah yake cewa wala man sabara wa gafara wanda ya yi hakuri wa gafara kuma ya yayi gafara ya rika laifin inna zalika min azmi umur tabbas wanda yana daga cikin manyan abubuwan da ake yin mutuwa zuwa su Aisha radiyallahu anha ta ce da Annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai yinin da ka haɗu da shi wanda ya fi tsanani gare ka sama da uhudu sai ce ina eh, akwai mana na haɗu da abubuwa da yawa daga mutane mafi girman abin da na haɗu da shi shine lokacin da na je na bujiro wata da'awa ta ga ibn abdiyari bi alkaba sai na tafi na cikin baƙin ciki ban alkara ba sai na gana a ƙarnin sa'ari sai na ɗaga kaina sai na ga wani da ya yi mun inuwa ina kallo sai na ga jibrilu ne sai kira sai ce mun allah maɗaukacin sarki ya ji maganar da mutanen ka suka faɗa maganar da ka gaya wa mutanen da abin da suka mayar maka allah maɗaukacin sarki ya aiko ni tare da mala'ikan dutse saboda ka umarce shi da abin da kai kake so saboda haka sai shi mala'ikan dutsen ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya aiko ni ne in kana so Dutsunan makka gaba ɗaya guda biyu musu rutsa da su su mutu sai annabi sallallahu alaihi ya ce a'a kai haka saboda ina fatan a cikin tsakansu a samu waɗanda za su bauta wa Allah ba za su shirka da shi ba na na'isha ta ce a nan sosai bai taɓa dukan wani abu da hannunsa bai taɓa dukan matarsa ba bai taɓa dukan wani ba sai ana ganin ɓacin rasa ne aka ce ta kamar Allah Anas Allah ya ƙara masa yarda yake cewa na taɓa tafiya da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa wani bargo na jirani sai wani balarabar kawai ya zo sai ya ja bargon sai na duba fatar wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ga har akwai hashe da kai sai ce ya kai muhammad ba ni daga dukiya allah da take wajen ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wai ga ke dariya sannan ya ci a bashi saboda haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laifin shadidu bisura laifin shadidu bisura إنما الشديد الذي يملك نفسه عند المرض ما معنى ليس الشديد بالسرعة mai ƙarfi ba shi ne gwanin kokawa mai ƙarfi shi ne wanda idan ya fushi zai mallake kansa wala man sabara wa masa a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance duk abin da za a yi masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai kokarin kawar da kai ya kasance mai juriya kamar yadda ya yabi a shirci afirka ya ce mata inna kika da ta' kana da wasu ɗabi'u guda biyu waɗanda yuhibbuhum Allah wa su. Allah da manzansa suna kan wannan ɗabi'un shi ne shilmu wal'ana ana wal'ana Alshilmu mai ma'ana al mai me ma'anar ilmu me ilmu juriya da kuma tafiya sannan a hankali ina fatan mun gane sau da ana son mutum ya zamanto cewa yana da tafiya sannu a hankali kuma idan aka masa abu zai zamanto cewa ne kawar da kai ba zai dinga zamanto cewa yana ramuwa ba duk mutumin da allah subhanahu wata ta'ala ya sanya shi ta zama babba to ba ya ɗaukar a haɗin mutane a zuciyar shi zai zamanto cewa idan aka masa abu ba zai dinga ɗaukar wannan abu na cikin zuciyar shi ba abuwa idan aka zalunci mutum abu ne wanda yake nuna girma da kuma daraja ta mutumin da yake da shi shi yasa Allah ya ce wa an ta'afu aqrabul taqwa idan kuka yi afuwa to wannan shine ya fi kusa da tsoron Allah maɗaukakin su. ibn hasan al-zahiri yana cewa wanda ya zage ka ya kwalli ya Ya ce wanda ya zage ko ya faɗi abin da dama kana da shi sai taimaka maka wajen ka gyara ko kuma ya faɗi abin da ba ka da shi sai ya maka taniji ranar alkiyama ta aka ta cewa rayuwa tare da mahaskada yana da daɗi suna zagin ka kai kuma kana yin ƙoƙari ka ga ka gyara ina fatan mun gani gaba ɗaya a cikin sahabban da suka rike mulki dama sahabban da suka yi jagoranci dukkan su kwata-kwata waɗanda suka yi halifanci mutum shi ne wanda ya fi kowa daɗewa a cikin sahabai shi ne mu'awiya kamar yadda aka ce daga cikin dalilan da ya sa ya shekara arba'in yana jagorantar mutane shi ne saboda allah maɗaukacin sarki ya yi masa juriya wata rana abdullahi bin zubair ya fusata mu'awiya yana shugaban ƙasa yana jagorar mutane kawai abdullahi da zubar ya su sake ya rubuta mai wasiƙa mai zafi farkon wasiƙa shi ne ilabin a tilatil akbar menene ma'anar ilabin a tilatil akbar zuwa ga ɗan wacce take cin hanta ya rubuta wa ma'awiyar wacce take cin hanta hindu mahaifiyarsa yake aibantawa to ku duba ku ga rangwani wannan fa shugaban ƙasa ne na daular musulmi shi kuma da ya tashi rubuto mai wasiƙa sai ya ce ilabini za su liƙaƙai wa wani hawari rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce zuwa ga ɗan wacce ta yanka majanyinta gida biyu da daurewa annabi sallallahu alaihi wasallam abincin da zai tafi gida da rabon majinya zuwa ga ɗan ɗan gane tashinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo madina sai haɗu da abu ƙata da al'ansari sai ce da abu ƙata da mutanen madina sun zo mun gaita amma ku al'ansa ban zan ku ba sai ce ai ba mu da abin hawa ne sai ce ina ra kuma ku sai mun karatu su wajen neman baban ka a yakin badar haka cin mutunci mutumin komai ba saboda haka musamman mutumin da yake da wasu suke ƙarƙashin ka, to yana bukatar yawan yi musu afuwa wani mutum kamar da abdullahi bin amr bin ya rawaito a hadisin da abu dawud ya fita albani inganta wani mutum ya zo wajen a nan alaihi sai ce ya manta Allah kam na aku an khadi idan ina da wanda yake min hidima kullum solo ya kamata na mai akuwa sai annabi ya shiru sai mutumin ya sake maimaitawa ya ce ya rasulallah ina da mai min hidima kullum solo yake bukatar na mai akuwa sai a nan alaihi ya shiru a nan ku sai ce kullum kamar kuwa a Allah su saba'in shi yasa kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam Anas dan Malik yake cewa yayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam hidima shekara goma amma bai taba ce mai me yasa kai kaza cikin abin da ya yi ba ko me yasa ba ka yi kaza ba a cikin abin da bai yi ba bai taɓa gaya masa ko saboda haka ana so mutum ya zama mai afuwa musamman mutumin da ya zamanto cewa yana jagorancin al'umma ibn hazm ya ce duk mutumin da ya zamanto cewa yana jagorancin al'umma to dole sai ya yi sadaka da wani bangare na mutunci shi in kana jagorancin al'umma su sai mutane sun zaki shi yasa nan sautar mai ce ba wanda ya fi Allah hakuri game da cutarwar da mutane su ta ci mata saboda suna sa mai kishiya suna sa mai cewa yana da ɗa kuma duk da Allah yana azarta su yana ba su Allah kuma duk da haka yana kuma ba su lafiya ina fatan mun gani الله ya للذين آمنوا lazina يغفر للذين لا يرجون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون ألا يتكتشد وأن نفسك إيمان في قرأت في أقوى وأن لا باتا فاتنا وعلى أعناك dan Allah ya sa kayya ga mutane da abin da suke aikata ina fatan mun gane saboda haka in muka duba ha a kisa ce wanda kisan kai amma Allah ya ba da damar yin kwakwa kamar kofiyar min a aski shi'un tattiba'u bil ma'rufi wa ada'u ilayhi bi ihsan haka yan bashi su ma Allah ya ba da dama za a iya musu afwan suka tuba illal ladina tabu min qabli an taɓa taqdiru alayhi kaga wannan duka yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana fa'idar yin afuwa yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana fa'idar cewa idan mutum yana tare da mutane ya yi ƙoƙari wajen yi musu afuwa ya yi ƙoƙari wajen kawar da kai idan suka yi masa wani abu ya yi ƙoƙari wajen cewa ba duk wanda ya mai abu yake da dama zai rama ba nan sallallahu alaihi wasallam yana cewa man karama zaidan wa huwa qadirun ala an yunfizahu da abubuwan Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khala'iq duk wanda ya zama to ya rike fushi kuma yana da damar da zai zartar da wannan fushin Fushi shi ma Allah subhanahu wa ta'ala zai kira shi a gaban halittu na alkiyama hatta yukhayyirahu min al-qawli al-ayy Allah zai bashi dama ya zaɓa daga cikin matan aljanna ya zaɓi duk wacce take ina fata mun gane saboda ka shi ta Allah ya ce shi ta Allah su ta yake cewa la ba kada ku juya baya kada ku juya baya wala ta da wala ta ba ba kada ku yi kakkiyayen juna wala ta da ba kada ku rinka juya wa juna baya mana ku dinga yin afwa kamar yadda yake da sai na abubakar wani ya aku su yusfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ma'ana ku dinga yin afwa kuma ku dinga kau da kai wai ku ba kwa so ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muku ko a cikin mu yana su babu wani a cikin wanda baya san Allah ya gafarta masa shi sa Allah madaukakin sarki ce wajen za a sayyi'atin sayyi'atin misluha idan mutum ya aikata maka abu mummuna to kai ma kai masa irin wannan abu za ka iya ramawa amma sai Allah ya ce fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah amma duk wanda ya yi zamanto cewa ya yi akwa ya gyara to da yana wajen allah ina kakan mun ne. don haka wannan biyu yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana girman afuwa da kuma cewa lallai idan mutum ya riƙe afuwa allah subhanahu wa ta'ala zai taimake shi saboda haka shi ne a nan gurin Allah maɗaukacin sarki yake cewa kuzil afwa kuzil afwa kuzil afwa karin tsayin afwa ina fatan mun gani wa'mur bil urf kuma ka dinga yin umarni da abin da yake da kyau wa alƙar jami'in idan jami'ai suka yi ma a kawai Uyaina bin su. yana daga cikin alƙurra duk yana daga cikin ara kauyawa amma sai na umar radiyallahu anhu yana kusantar da alƙurra kusa da shi wata rana ɗan uwansa ya zo sai ce a kai shi wajen umar haba da ya sami dama ya shiga wajen umar ya gaya wa umar baƙaƙen maganganu umar ya yi sama zai hukunta shi sai sai aka ce masa to ai Allah ya ce wa a riƙa kuma wanda yana cikin jahilai sai na umar rabi Allah anhu ya iya tsallakewa ba haka ya tsala mutumin nan ya yi maka komai ba saboda haka shi ne ma na wa'arin an jahili ka kawo da kai daga waɗanda suka jahilai sai Allah ya ce وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله wa in ma yanzaganaka min ash-shaytani nazghun wasu malama ta ce idan fushi ya zo maka saboda shi da ke fasta yi zai lana sai ka nemi sai ka yi auziya ka yi auziyarwa ina homo ta yi wani saboda ina ta yi wani saboda allah ne cinye kuma matsayi wannan ayi na nuna mana fushi yakan zo daga shiga saboda haka shi sa wani mutum da ya fuskata a nan sassan ya ce na san wata kalma da inda zai faɗi ta da fushin nan zika shi ne inda zai ce a uzu billahi mina fara waje to da fushin nan zai yi ƙasa shi ina fatan mun gani saboda haka wannan yake nuna mana cewa lallai kushi daga shi ɗan yake za ka in kai fushi to yana da kyau ka yawaita auziya sha Allah zai ta ce a nan sun karam ya yi umarni da cewa idan mutum yana tsaye in yi fushi ya zauna in kuma yana zaune kishin gida ko إن الذين اتقوا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف الشيطان تذكروا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون على إن الذين اتقوا ولم يسكروا سوى الله إذا مسهم طائف من الشيطان إذا يزمن توشي idan ya zama cewa suka samu fushi saboda shiga na kawai suka farka wasu kuma suka ce idan suka samu taɓin shiga ina fatan mun gari kowanne zai iya ɗauka to ta zakkawa ɗan da nan sai su fara sai su tuna kai za mu musu sai kawai su dawo cikin har su wasu kuma suka ce a abin da ake nufi da ba'ikun ko kuma tsaikun a wannan waya abin da ake yi da shi a nan wurin ana nufin shafar shida in mutum ya samu sai ya tuna ya tuna Allah sai kuma ya dawo hanyar cuta ko ya wuce Allah kamar da hadisi ya zo wata mace ta zo wajen Allah sallallahu alaihi wasallam mai afaikun tana da jini sai ta ce ya manzan Allah ka roƙi Allah ya ba da lafiya sai a nan ce in kina so zan roƙa Allah ya ba lafiya in kuma kina so to ki haƙuri ba za a yi da ba na a yawa na cikin alfani ita ce to zan yi haƙuri a wata ruwaya sai ce cewa ya dan Allah amma idan shi ɗan ya zo mun al'aura ta kan buɗe sai ana so ka yi roƙi Allah aura ta ƙara mutuwa so da ka sai ba kan nan lalle na ta au wala ya kursuwa Allah ya maka bukara fitun kira shefa idan wani shafa na shi ɗan ya kare su ka zarta wasu suna fa idan mumsirun nan da nan sai ka ga sun dawo hayyacinsu sai ya ga zarta wasu ko ne su tuna Allah ya wuzu da lani ne shi tsarin rajim ko kuma su tuna ikabar Allah ko ba Allah da kuma ladan da za su samu in sun yi haƙuri da masifar shafar shekar da Allah ya jarrabe su da shi sai za mu musu sai su dawo cikin hanyar su su sai kuwa وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون wa ikwanuhum yamuddunahum ila ghayri yan uwansu kuma wa ikwanuhum yamuddunahum ila ghayri su kuma waɗanda suke yan uwan shekaru waɗanda suke yan uwan shekaru yamuddunahum ila za su a cikin wani a cikin mutane akwai yan uwan shekaru na taɓa labarin mutumin da ya dawo daga hajji na ji shi yana cewa shi wallahi da ya je hajji da yi jifar shida saboda shi a zaton shi shida ɗin a gwani ne yake gaskiya ya so ya ɓata alaƙa da take tsakanin su da shida saboda haka shi ya sa shi ba zai iya tejirin jifar shida ya yi dawaki ya yi sa'ayi ya yi amma bai je jifar shida ba to kaga irin waɗannan su ne ɗan uwan shida shine wa ikhwanuhum yamutunahum fil ghayb yan uwan shedanu to shedanu suna jin a cikin kada kuma malayi uskiruna sannan ba ka taƙaitawa wajen testin suna iya ba su ƙoƙarinsu su ga sun su a cikin kada Allah ya kawo da shi insha Allah kuma za mu da su karshe kuma kamar yadda muka saba to idan za mu gyara sun ƙarshe saboda jawaban 'yan kwamiti to muna fara tafiye karfe hudu da rai. insha Allah ta'ala shi ma gobe karfe hudu da rabin za mu fara saboda wannan yabawa yan kwaliki da kuma a nan jagoron e, izala na ja in sun kawo ziyara su ma sami dama don ka mutane da yawa sau da ku gobe insha Allah yi da suka yi mana za mu kammala su mu cike da arab sha Allah Malamin tambaya malam tambaya ta na wa rashi karanta ku ga wannan mai tambaya na farko yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ni kuka ita daki sai koma gida sai dai yake masallaci to ya kuma kuka tafin da muke da muke koma gida da ran sallah ita Allah sallallahu alaihi wasallam da bai kafi yake wucewa abu da farko da ya kamata a san itikafi sunna ne ta haji daya abu na biyu yana da kyau a sani kamar da malikiya suka tafi a kai itikafi a tsallu goyon mu walaila in dai mutum ya samu yi sai da dare ɗaya to ya yi itikafi ina fata mun gane abu na uku saboda ni ake yi itikafi a wannan lokaci ake yi itikafi kamar goma ƙarshe yanzu idan aka ga wata goma ƙarshe ta fi ko ba ta fita So shi ne to da aka sa malamai da yawa suka tafi akan cewa in dai ya zama to an ga wata za ka fita saboda ai ramadan ya fita kuma Allah ya yi magana ne a akan ramadan na itikafi أحل لكم ليلة الصيام الرفض إلى نسائكم هن لباس لكم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم سيسيني فالآن باشرون يرزق الساجد السعداء على رمضان واكتبوا ما كتب الله لكم كل ما أبن بذلك ما ألا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود كنت قشا حتى إذا ku ci ku sha tun daga lokacin da alfijir ya fito tun daga lokacin da dare ya hanzu a lokacin da alfijir ya fito kuma a tun musiya shi ya sai cewa ya ci bar shi ruhunna wa an tun aiki suna na da ita biya iya nan wurin ya zo in ban da cikin ba ibrahim da suke gyara wuri saboda masu shi kafi ko ko wani gurin a ne ana rama asali ba kanjaran bai so kaga wannan ayat tana nuna cewa ana yi yin itikafi ne a cikin ramadan So in dai ramadan ya fita za ka iya fita kun kuma ka bari sai lokacin rubi din shi ma ka hasana eh tambaya ta gaba ala rama eh tambaya ji kamar ko kai ba ala rama bane Ni ne tambaya na gaba ke cewa Allah ta zafi ta malam ya zani a kan afuwa da kuma hukunta mai laifi don gobe kai ya ƙara. Eh suna da bambanci. Ana dubawa idan aka ga afuwar za ta yi amfani. su sai a yakuwa Dama afuwa yau shi ƙananan laifi ne. Amma ka fi shan ta ba shi ɗaya afuwa. Ka fi shan rafin ma shi ɗaya afuwa ma manya-manya ne suka. ana yin hukumar saboda mutane su ya zama fi amma kakka su wanda su kana ne mafuwa Allah ya ba ka ta ƙarshe mun yi zaba da wasu su guda ɗaya na farin kuma su su ko gwamnati tana ba da bashi mai ruwa amma ita take biyan ruwa Har ne saboda a inda ba ka alka ba da ba ta biya ba sai ta kuma da baka ga Allah ya lalaci da wanda ya ci da wanda ya rubuta da waɗanda suka zama shaida har sai za ka zama shaida tunda za ka cikin cewa ka alka kuma da wannan za a yi amfani a biya ba ka zama shaida ba Allah ya cinye maka أمر ربنا آتنا في مرتنا ولا تجعلنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا قومنا وسمعنا بلاء وإذا من يفعل هذا دول رأيوة تقال هذا Allah ya ba mu gamsuwa Allah ya kawo mana ɗauki waɗannan matsaloli da suke faruwa a duniya Allah ya kawo ɗauki ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انك غفور شكرا فاعف عنا اللهم صل على محمد وسلم صلى الله عليه وسلم الله لا إله الا أنت استغفرك واتوب إليك أقول لك كيف تربي رحمه ويذكر إن شاء الله لا تعود كذلك بوبلا كيف إن شاء الله الله يبارك Thank you.